وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم waɗanda suka kafircewa alƙur'ani da abin da manzansu ya zo da shi suka ce ma waɗanda suka yi imani da abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne kuma yana shiryawa zuwa ga alheri da waɗannan talakawan da bayi da raunana ba su riga mu zuwa gare shi ba tun da ba su shirya zuwa abin da manzonsu ya zo da shi ba za su ci wannan abin da ya zo mana da shi ƙarya ce da ɗaɗɗiya mu kuma ba mu abin ƙarya.